الأخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم وسنة إلى الدين ويحكى السلام عليكم ورحمة الله إن من manta من سورة من البركة سورة sura ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا فيه الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون يوكم زام تأتي فرقم آية تاء الصندوق قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا لعنه ولعبا وإن الدعوة آخرة لي الحيوان لو جعلوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا وأن الرأيوة الدنيا مقفن فيها وتزم قومي با إلا لهو فاتيدي أبو ميرودي ولعب دكما أبو وندي كنواتا ba gaske muke ba duniya abin da yasa ba ta zama gaske ba tun da babu da dawoma Allah shi ne abin da ke shagaltar da zuciya Allah kuma abin da ke shagaltar da gabbai shi yasa akan fassara su gaba ɗaya da wasa ko kuma da warki sai dai lahau wannan ya shafi zuciya la'ib kuma ya shafi gabban dan adam wato dai ko dai wani abu da ke dauke maka hankali ko kuma wani abu da zai sa ka shagaltar da gabban ka cikin abin da yake ba mai amfani ba galibin abin da ke cikin duniya kenan wa inna daral akhirata lalle gida na karshe ita ce lahira lahiyal hayran ita ce rayuwa da dindindin wadda babu mutuwa bayanta ita ce kuma wadda mutum zai shakata ya samu hutu ciki laukanu ya alamun da ake mutane su da alhayawanu da alhayatu da alhiyu, bi kasar ha duk su ɗaya a larabci ko ka ce alhaiwan ko ka ce alhayat bi ma'ana ne ma'ana rayuwa ta gaske ne ce rayuwar lahira din da take babu mutuwa bayan ta فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون يكفروا بما Wa’iza rake gobe kulki waɗansu daga cikin mushirkai a da tsawa lokacin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, iza rake gobe kulki idan suka hau jiragen ruwa don tafiya daga wannan gaba zuwa wannan gaba, da suka samu canjawar yanayi, iska ya kaɗa. da'awu Allah a wannan lokaci sai su kira Allah shi kadai mukhlisin lahu din suna masu kefe bauta gare shi addini anan addu'ar kenan ya Allah kare mu ya Allah kare da mu sun ga wahala kenan suna cikin tsanani falamma najahum ila al-bar yayin da ubangiji ta'ala ya samar da su zuwa gaci idza hum mushrikun kawai sai da su su koma suna shirka ga Allah sai su koma bautawa ababan da suke bauta da da lati da uzur da sauransu Allah ce bi bi ma adina hakan suna yi ne don su kafirce mu irin abin da muka ba su na ni'ima wal yatamattahu kuma domin su dandani wata rayuwa ɗar kankanuwa ta gidan duniya fa ya lamu amma da sannu za su san sakamakon da zai biyo baya النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَمِنْ بَعْضِهِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ الَّذِي أَوَلَمْ يَرَوْا ثُمَّ ظَنُّوا تُوبَى duba in na daukan izina su gane cewa anna ja'alna haraman aminan ko mun sanya wani hurumi amintacce wanda ba a zubar da jini a cikinsa ba a yaki a cikin sa shi ne makka wa yutaqaffafu an-nas min hawlihim gaji ana kai wa mutane hari ta gefen a kwace su a ribace su a maishe su bayi amma su mutanen makka suna zaman lafiya ai wannan ba karaman ni'ima bace ba ubangiji ya musu afamu min judin wa min tun a lokacin jahiliya ba a yunwa a makka kana cewa ko ba su da gurbi amma duk inda aka noma abinci za a kawo shi haka ilahi samara ta kulli su rizqan da ladunna sannan kuma ga zaman lafiya ba ya ke ke a makka ba ta ba kawo musu hari balle sana ari ba ce wani da suke amma kuma duk larabawan da ke zaune a garin da ba makka ba a cikin da jaziratul arabiya gaba daya ba kabila da ko dai a kai mata hari ko kuma ita ta kai wa wata duk kowace kabila hari ko a kai mata hari ko ta kai wa wata kabila hari yau a zuwa riba ce ta ita ma gobe ta je ta riba su to shine Allah ke cewa to ba sa lura da irin wannan ni'imar da muka yi musu don suna cikin jahiliya haka ne yanzu kuma godiya da za su yi wa Allah kenan su kare kafircewa ba za su shiga musulunci ba a walam yarau anna ja'alna haraman aminan da su san cewa mu ne muka sanya wannan hurumi ya zanto amintacce wa yutakhaffafu an-nas yayin da ake kai wa mutane hari min haulihim a daura da su a gefen su afa bil batil yu'minun yanzu da abin da yake barna shi za su yi imani ne shirka wa bi ni'matillahi yakfurun yanzu ni'mar Allah za su bujire su butulce mata dallaci an afsan mimman istawa ala Allah kadiban aw kazzaba bil haqqi lamma jaa alaika ita hannu na mamakon wani ya ja hannu na da na hannun wa inna Allah da ma'a yi Allah ce wa man azlamu babu fi zalin mimman iftara ala Allah ba? sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah aw kazzaba bil haqq ko kuma ya karyata gaskiya lamma jaa yayin da gaskiya ta zo wanda shi ko kowa zalunci a bangata. mutumin da dai zai kirkiro zance daga bakinsa ya jingina ma Allah ya ce Allah ne ya ce ko ya jingina wa manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce da abin da Allah ya ce da abin da manzon Allah ya ce ai duk ɗaya ne domin manzon Allah baya furci sai da wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha allamahu shadidul quwa da haka kuskure ne mutum bai dubu bai gani ba zance har kawai ya ɗauke ke ke jingina ma ko da mutum ne ballatana kuma ya jingina ma Allah ballatana kuma ya jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam أو كذب بالحج قوبة يكرية جسيا وأن يسن جسيا لما da gaskiya جسيا alaita fi jahannama matwal lil kafirin fi jahannama wata zanto ba ita ce matattara makoma ga waɗanda suke kafirai na jahannama ita ce makoma gare su Allah tare na jahadu fina waɗanda suka yi jihadi fina a cikin tafarkin mu da Allah waɗanda suka yi gwagwarmaya wajen yaɗa addinin mu lana iyannahum subulana lalle za mu shiryar da su bin hanyoyin yadda da su subul wato ainihin hanyoyin da ubangiji ta ala zai yi da kai kenan an gane ku wa inna allaha lama al muhsinin lalle allah ta'ala yana tare da masu walabi suka ce wannan aya dai, take da fadin allah ta'ala wallazi la tadaw zadahum hudan wa atam taqwa waɗanda suka suka zafi shiriya suka zafi musulunci a matsayin tafarki bi to sai Allah ya ƙara musu shiriya doriya akan zaɓin yayin da duk wani umarni ya zo na Allah kai aiki da shi to ka samu tsari da hawa cikin yayin da duk wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kwadaitar da kai ita kai aiki da ita to za ka samu dadi cikin cikin matsayi na imani da kake da shi da ke inna lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama al-muslimin yazdadu imanan ma imanihim والذين هدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون dukkan waɗannan ayoyin kamar ma'ana su dai da wani. ke to wannan shi ne karshen wannan sura wato ainihin suratul ankabut kai tsaye kuma za mu shiga cikin suratul rum suratul rum ita ce jerin sura ta talatin cikin surorin alkur'ani mai girma kuma sura ce wadda take mai gaba ɗayanta ko kuma mafiya yawan rinjayen mafi yawan rinjayen ayoyinsa mu sani cewa kamar yadda muka ta faɗa a waɗansu lokuta na baya idan aka ce sura makkiya ana nufin an saukar da ita kafin hijirar manzon Allah ko a makka ta sauka ko a wani gari kafin da hijira aka saukar da ita idan aka ce madaniya ana nufin an saukar da ita bayan hijira ba ruwan mu ta sauka cikin garin Madina ne ko manzon Allah na kan hanya wajen tafiya ta sauka sunan da madaniya to sura tana ansa sunan makkiya yayin da ya zanto mafi rinjayen ayoyin da sun zanto yan makka ko da akwai aya daya biyu uku yan madina wannan baya ana wannan suna suna makkiya haka sura tana ansa sunan madaniya yayin da ya zanto mafi rinjayen ayoyinta an saukar da su ne bayan hijira wannan baya hana a samu ɗaiɗaikun ayoyin da su gane da kyau wato ko dai zan ta kuɗa da maguzanci irin na roƙo to shi ne sai suka haifar da kiristiyaniki wanda yau duniya ta karba ba sabar koyarwar annabi Musa da kai annabi Isa roƙe ba a'a sun hada dama da maguzanci irin na su da tabuka da abin da yake shine sakon annabi Isa wani bangaren gaskiya wani bangaren ƙarya sai su koyar da mutane shine Ibn Khaldun babban malamin tarihin nan na kasar Egypt yake cewa mutanen Rumawa ba wai sun shiga nasaranci ba ne a'a nasaranci ne ya rikide ya zama baro mai. gane abin da ke nufi gina. ma'ana nasaranci ne ya canza kama ya yi shigar rumanci ga shi sunansa na nasaranci addinin annabi isa amma kuma al'adu da maguzanci da gargajiya ta mutanen Rome ta shiga shi kenan sai aka bayar da shi addini wanda ya wuce mutum to me Allah ya ce Bismillahirrahmanirrahim الرحيم عرف في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم فيغلبون في بضع سنين من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء هو العزيز الرحيم التي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم حقيقة أنت نصر أكن دولة روماوة في أدنى الأرض a kasar da suke dab da ƙasar larabawa adadin arzi mafi kusanci da ƙasar larabawa ke shine sojojinsu da suke sansani a kasar sham kan iyaka da karshen kasar larabawa ta jazira zuwa ƙasar sham a nan gurin ne aka yi dauki ba daɗi tsakanin sojojin farisa da sojojin romawa cikin ikon Allah da kudurar da kaddarawarsa sai a wannan lokaci farisawa suka riga yi romawa shine gulibatin romu an ci nasara akan daular Romawa a yakin da suke da Farisawa fi adnal harb a kasar nan da ke kan iyaka da kasar Larabawa wato gabar kasar kan kenan wa hum min ba'd ghalabihim su Romawa bayan nasu da su ma za su ci nasara nan gaba yau ke ne za su ci nasara din fi bid'i sinin a cikin waɗansu rarin shekaru wannan bid'i suna farawa daga uku zuwa tara ko su zama biyar ko su zanto bakwai sai dai galibi idan laraba suka ce bir galibi ya zama bakwai ke Allah ce za su ci nasara su ma za su rama ibir isnin a cikin waɗansu shekaru da a za a fara kirgin su daga uku ne zuwa tara lillahi al-amru min qabl wa min ba'd al'amari gaba ɗaya a hannun Allah yake min qabl a da wa min ba'd da kuma yanzu ko ka ce min qabl yani min qabl al-ghalabati wa min ba'd yani min ba'd al-ghalabati al'amari a hannun Allah ke da dan kafin a ci nasara a kansu al'amari a hannun Allah ke bayan an ci nasara a kansu ko al'amari a hannun Allah ke kafin su ci nasara al'amari a hannun Allah ke kuma bayan sun ci nasara da gaba daya ma'ana ubangijin da ya kaddara aka ci nasara a kansu shine zai sake ba su damar su kuma su hadisi ya tabbata cikin gudun da sa'i haka imamu tirmidhi haka imam al-hakim an-naisaburi haka ibn jarir tabari sun ruwaito daga abdullah ibn abbas yace lokacin da za a yaki tsakanin farisawa da rumawa musulmai suna fatan ina ma a ce rumawa su samu nasara akan farisawa ba dan komai ba sai dan saboda rumawa suna bin tsarin wani addini da aka saukar daga sama duk da cewa akwai canje-canje amma dai suna da awar bin wani annabi wanda Allah ya aiko su domin tafi shi ne annabi to kina akwai ya ko yaya take tsakanin su da musulmi sai musulmi ke son waɗannan su nasara akan farisawa su kuma kafiran makka suna fatan ina ma a cikin farisawa su nasara akan rumawa ba don komai ba sai don saboda ne da ke tsakanin su rumawa bautar wuta suke su kuma suna bautar gumaka kowa bai yadda da wani saukakin addini da rifa ba addinin sa na kasa ko ba haka ba wato kamance shi ne yadda suke da shi rage su roma a farisawa farisawa suna bautar wuta da haka ce suke fatan ina ma su ci nasara a kan rumawa to ana cikin haka sai aka kwamza wannan yaki sai farisawa suka ci nasara kan daular rumawa sai mutanen maka suke cewa su wannan shine alamar da ke cewa in za a yi yaki tsakanin da kuma za mu ci galiba a kan domin ga su waɗansu masu da'awar wani addini da aka saukar daga sama sun gwabza da masu maguzanci na gargajiya da suke renawa ga su wancan sun tantana musu kuka mu ma haka za mu yi to sai musulmai suka samu kansu cikin damuwa sai da na abubakar yake da yi labarin an saukar da waɗannan ayoyi sai yake cewa su mutanen maka yake ba su martani cewa za a sake wannan yaki kuma rumawa za su rama abin da faru da wasu suke cewa to a sa dinga idan rumawa sun ci nasara a kan farisawa za mu ba su kaza kai ma idan farisawa sun ci nasara a akan za su ba da kaza haka dai haka su kai abin da a tsakanin su wani bakar ce ba sai an sa komai ba ni dai na iyakance muku suka ce sa shekaru sun yi sa shekaru biyu sai dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa bai faru sai ya wuce sai manzon Allah ce ai ka sa kadan ai ya kamata a ce sun kai bakwai zuwa goma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to karshe dai abin da ya faru bakwai suna cika cik sai aka sake yakin sai kuma ya kasance Allah ya dora rumawa a kan faru. sai ya kasance Qur'ani ya daskata cikin abin da ya faɗa na cewa wa hum min ba'd ghalabihim sayghlibu bayan nasarar da aka kafa su ma za su rabu yaushe li bi isnin cikin shekaru ne shekaru bakwai kaɗai? an gane ko lillahi al-amru min qabl wa min ba'd abin da yasa ubangiji yake za su nasara da ba tan al'amari na shi kafin da bayan yaki ko ba haka ba wa yawma idzin a wannan rana ranan da rumawa za su nasara kan farisawa yafrahu al-mu'minun musulmai za su yi farin ciki mummune za su ji daɗi za su ga cewa wato ainihin ga wata alamar bishara qur'ani ya sauka da labarin abu kafin shekara bakwai da faruwar abu kuma abin ya faru ne da qur'ani ya faɗa بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم musulmai za su fi farin ciki da irin wannan taimako na ubangiji yansuru man yasha ai Allah yana taimakon wanda ya ga dama wa huwa al-azizur rahim kuma shi Allah shine al-aziz mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa shine ar-rahim ko mai dinka وعد الله لا يخلف الله وحده ولكن أكثر الساعة لا وعد الله wannan nasara da aka fi alkawli ne da Allah da ya riga yi shi shin a cikin alqur'ani mai girma la yukhliqu Allah wa'ada Allah ta'ala ko baya saba alkawalinsa walakinna aktsara an-nas la ya'lamun sai dai da yawan mutane ba su san haka ba wato ba ka gane Allah cikin abin da يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن عن نعم، رجل أولم يتفكروا أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم يشعرون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا abin da kadai suka sani shine zahirin abin da ya shafi rayuwar duniya wa hum anil akhirati mughafilun su dangane da abin da ya shafi su sun zanto ga falallu babu abin da suka sani don ji da alana aibata wa kafirai kenan iman da'iman abin da suke kulawa da shi ilimin rayuwar duniya ya za a haɓaka ta ya za a ce ita gaba ya za a raya birane ya za a gyara harkar noma amma tunanin ya za a gina masallaci ya za a ibada ya za a haƙƙin aikin haƙƙin cikin sauki ya za a yi azumi duk wannan baya cikin ajandar su su ya lamu na zahirin min alhayati duniya zahirin rayuwar duniya kadai suke da muhimmanci wa hum an al-akhirati mughafilun su game da lahira zaka sabe su sun zo gaba wannan aya kafirai ne farkon wanda suke gaskatuwa a kansu haka za ta iya gaskatuwa kan dukkan mutumin da koda musulmi ne in ya zanto himmarsa shi ne ya zai nemi kuɗi ya zai sana'a amma yaya zai koyi addini da biyu abin musulunci yana da lokaci awa goma sha biyu awa goma sha biyar na fatauci na kasuwanci na aikin gwamnati na kamfen na siyasa na komai da komai amma ba zai iya ware minti talatin ba don ya je wajen wani malami ya koyi addini ba zai iya bayar da minti arba'in ba don ya bude wani program a gidan rediyo ko talabijin domin ya saurari an ce masa Allah ya ce annabi ya ce to wannan ne bambancin sarauta ke duk siyasar da ya riga ya tafi ya ake ciki a gaba ta tafiya ya riga ya tafi yammacin duniya kudancin ta komai yana da labari amma ya tambayi ya ake taimama bai sani ba in ka tambayi ya ake alwala bai sani ba ya ake sallah bai sani ka tambaye ka kowace siyasar duniya ta riga ta sani ta karanta mujalla kaza ta karanta nobel kaza ta karanta menene ta san wasan kwaikwayo iri kaza amma idan kika tambaya menene alamun daukewan jinin al'ada da ta mace yaya za ta yi wanka ko ba ta sani ba shekarun ta nawa ashirin talatin ko arba'in ko sama da haka to me bambanci su da wannan ayat nan ba za ta tattaba kansu ba dan saboda haka akwai sake kwarai da gaske kana musulmi idan to kasuwanci ko boko ko siyasa ko nema ya hana ka koyan addinin ka wannan ba karamin hasara ba ne a rayuwa me ya amfanin zaman naka idan ba za ka koya addini ba duniya gaba daya bambancin mu da dabbobi ba ba wajen ci da sha bane ba yadda muke ci haka suke ci yadda muke ci haka suke ci ko ba haka ba bambancin mu da su shine mu yi karatu mu bauta ma Allah da wannan karatun su ba su da wannan hankalin na karban karatu ballantana kuma su yi bauta ba dole su ba. da zaran mun fitar da karatu daga cikin ajandar mu mun fitar da ibada ko bautar Allah daga cikin ajandar mu shi ke nan tunanin bai tsara da dabba ba har yanzu shi yasa Allah ya siffanta kafirai da dabbobi inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم yace inhum illa kal an'am ba ko me suke ba sai ka dabbobi bal hum adallu sabila sun fitar ba ma kaucewa da farki والذين كفروا يتمتعون su kafirai suna holewa rayuwar duniya ne su ji daɗi wa ya'kuluna suna ci sha kamar ta akulu yadda bayan wannan kuma babu wani sabon tunani wannan rumata wannan hudu ta ci ko musu dan ki kira da babban murya da yan uwa musulmi kar ka yadda harkar kasuwanci ko harkar aikin gwamnati ko siyasa ko sana'a ko noma ko tela ko dan jarida ko wane ne Kar ka yadda wani abu ya shiga da kai gaban addinin ka yadda za ka ware awa goma sha ɗaya haka kawai don ka cika ta ka ka sayar don ka sanya rigar da gobe za ta zama tsumma in yau tana kyalli to dan bai ba za ka ware awa ɗaya ba don ka samu rayuwa mai kyau a gidan lahira Allah ya ce walan akhiratu khairul laka من الأولى التي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ku fifi ta duniya kuke alhalin lahira ita ce mafi alheri ita ce mafi wanzuwa inna hada la tasuhufil ula suhuf ibrahim wa musa wannan bayanin haka yake a rubuce ko da a cikin littattafan farko ko da a cikin takardun farko da aka turo annabawa irin abin da aka turo annabi ibrahim da shi da irin wanda aka turo annabi musa da shi cewa dai lahira ta duniya shine bayanin da baya karɓar ba a taɓa yin wani lokaci da za a samu nasu kurmin su a nan a ce duniya ta fi babu wani ta riga ya wuce Allah ce a walam ya tafakkaru shin ba za su yi tunani ba fi anfusihim a karan kawunan su duba su ga mana suna da farko ta haka kuma za su yi su duba su ga gaggiyawa irin ta ɗan adam su gane kuma dan su gane bunƙasa da buwaya irin ta dan adam dukkan inda ya kai da kamala sai ka samu yana da matsala a rayuwarsa ko mun kamala sako ta matsala da ke damunsa duk abin da kake tsammani in an ba ka fi ka huta to in an ba ka fi zai zama mabudin wani sabon matsala ka don idan aka ce an waye gari ba ka da matsala to za ku da kasan kasancewar ka dan adam ka samu sufa ta ilahantaka wata ba ka ita ba za ka taɓa samu matsala ba yanne da za ka samu talaka ta ce me matsalar ta ya zai wallahi babban matsala ta gidan kai da kai ki kullum a zo a ce maka wata ya kare ka biya ba ko kudin shekara sun kare baka biya ba me masa ai idan na samu gidan ai idan na samu gidana na kai na hankali na kwanta ba shi gida su da daki biyu ko uku ana nan kuma sai ka kai na ma dakuna sun kai uku ko hudu in kara aure wallah sai wannan tunanin in ka shi mai wannan tun ya tsara auren sai ya nan to yanzu kuma ina ma ina da mota idan ka shi mota matsala kuma garejin da zai ta haka matsalolin da su zuwa har ka mutu ba za ka rabu da matsala a ba ka kudin a ba ka sarauta a ba ka mulki kai komai da komai kuma sai Allah ya cinna maka wata matsala karkashin ka babu yadda za ka yi ko a cikin ƴaƴanka ko a cikin iyalinka ko cikin yaran gidanka ka rinka ganin wata matsala ga shi ka fi karfinta amma ta fi karfinta ka fi karfinta dan wanda ke jawo maka matsala a karkashin ka yake amma ka fi karfinta dan babu yadda za ka yi ka to wannan duk ba ce ta kasancewar ka bil adama kamar dai da girman kai ba kowa ba awalam yatafakkaru fi anfusihim ba za su yi tunani a kawunan su ba su gane gajiyawar su da bunkasar ubangiji su yi tunani su gane mana ma khalaqa Allahu samawati wal arda da dai ubangiji bai halitta sammai da kasa ba wa ma ba ko abin da ke tsakanin su illa bil haqqi sai dan gaskiya sai dan adalci wa ajalin musamma kuma Allah ya halitta sama da kasa zuwa ga wani ajali sananne wanda idan yayi saman za ta rushe kasan ba kuma a neme ka a rasa sama da idan as-sama'u fatarat wa idza al-kawakib intazarat kaza dan kuma yau yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar yataghayyaru nawamit al-kawn jami'uha gaba ɗaya tsarin da duniya ta saba a kai lissafin zai da shi idan kiyama ta zo shi ne yamma da Allah ya ajiye ba abin da ke da goma kullu man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dhul da wal kira. wa inna kaseeran min an-nas lalle da yawa daga cikin mutane bi liqa'i rabbihim dangane da haduwa da ubangiji su da kafiruna za a samu suna kafirce haka suna musun haka ko a magance ko a aikace أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأصابوا الأرض وعملوها أكثر مما عملوها وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن جعلوا أنفسهم يظلمون أولم يسيروا في الأرض shin mutane ba za su yi tafiya ba cikin ƙasa fa yanzuru domin su zuna ido su ga kai fa kana akibatul ladina min qablihim yaya karshen waɗanda suka kafin su ya zamanto kano a shadda min kuwa su na daɗin sun kasance a shadda minhum su ne mafi tsananin kowatan karfi minhum sama da na wa asarul arda kuma sun tona kasa don fitar da ma'adanai da kuma dangogin kayan arziki da noma da sauransu wa amaruha akthara mimma amaruha kuma sun rayar da kasa sama da na yadda na yanzu suka rayar da kasa wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat kuma manzannin su sun zo musu da hujjoji da bayanai da dalilai amma su suka bujire musu sai su ki sai su karbi abinda manzo su kirmusu su ba Ya Allah وما كان الله ليظلمهم لدي الله بيتفسي بذلك السبا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون lalle ubangiji ko wato lalle su su kuka ce na zalunta kawunan su abinda wannan aya take nuna ba mu yi tafiya cikin kasa daga nan gurin mu tafi mu je kasar Misra mu je kasar Sham mu je Jodan, mu je kowane sashi na duniya za mu ga waɗansu gine-gine ko ganuwa ta gari ko wani dogon gini ko wani palace na wani basarai wanda ke nuna lalle a da an yi waɗansu al'umma a bankasa da suke da ilimi na ci gaban kasa da suke da civilization da habara wanda ya ɗara wanda muke ci a halin wannan ilimi na da su garwaya shi da ilimin takawa da jin tsoron Allah ba sai ya zanto ubangiji ya halakar da su ya bar gidajen azai don su zanto wa'azi ga wanda zai biyo bayan su duk abin da za mu samu yanzu na cigaban duniya ba zai so kai irin wanda ya taɓa wucewa a baya ba an riga an gaba tun tuni. duk wani kere-kere da fasaha da kimiyya da maitar ture ta kirkira ba za ta kai irin wanda aka yi a ba yanzu kai da kake zamanin kwamfuta kake da inda za a taso wani mutumin da ya wuce yanzu a nuna masa kwamfuta sai ce wannan kuma wani kawai ne kai ne kwamfuta yanzu ke ɗore mafi. kai ne kumbo da za a harba ke duniyar wata ke ɗore maka kai ne kwankwas ko jirgin sama ko mai ko fas ko dalek ko wani abin da ke ɗaure ma kai yi gaban da aka yi a dacin ya fi ne ganin su alƙur'ani karabin ayar da gani kanu a jadda min hukuwa su na da sun fi na yanzu karfi idan ka ce karfi ya ga kone karfi karfin siyasa karfin soja karfin tattalin arziki karfin kuɗi karfin komai karfin jiki ga mutum kato mafi karfi ya fi ka da yanzu adawa ya yi musu suka ce maka shaddu min na kuwa wa ya fi mu karfi haka suka ce ya samu da wata ya ga duk mutane masu karfi amma ubangiji ya fi fiye da su gaba ne kamar ba a taɓa su kanu a shadda min mu kuwa wa asarul arda ma'anar wa asarul arda sun zo da kasa suka yi ne suka yi gini idan za a yi dogon gini farko sun rayar da ita aksara min ba a maruha sama da ne da ne suka rayar da ita haka ubangiji da alamu wato abin mamaki ka duba kuma tafsirin ibnu tafsir ibnu tafsir yau ya bar duniya da wajen shekaru dari tara ko dari takwas wani abu makamancin haka amma ka je je fassara aya illa billah dake dake yace kanatil umamul madiyah wal qurun as-salifatu ashadda minkum quwwatan al da suka wuce a da al'ummomi da suka shuɗe baya sun fi ku tsananin karfi ayyuhal mabu'utu ilaihin muhammadu ya ku waɗanda aka turo wa annabi muhammad abinda ayar take nufi kenan wa aksara amwalan wa auladan sun fi ku yawan dukiya sun fi ku yawan dangi da 'ya'ya wa ma utitum mi'shara ma utu wa mukkinu bid dunya tamkinan lam tablughu ilayhi yace wa ma utitum mi'shara ma utu ba a ba ku ɗaya cikin goma na abin da aka ba shi ba duniyar nan duk da ci gaban ta ne bai kai ɗaya goma na abin da ya wuce ba an tabbatar da su a ban kasa tamkinan lam tablugu ilai, irin tabbatar da ko hadin zama ku kai gaskin ta ba wa umiru fiha a amaran tuwada, an raya da rayuwa mai tsawo daga mutum ga dukiya ga 'ya'ya kuma ya zo shekara ɗari hudu a duniya shekara talatin ko ciwo kai babu shekara arba'in ba masassara ya yi shekara ɗari hudu kaga dai ƙarshen morewa ke nan. Ba a ha don haka sai suka ciyar da kasa gaba sama da yadda ku kuke ciyar da kasa gaba. Wata ha aksara min jilaliku suka ribace ta sama da yadda ku kuke ribatar ta. Wa ma'a haza tare da duk haka falamma ja'at kumursuluhum bil bayyinat yayin da manzannin su suka kawo musu hujjoji da dalilai wa farhu bima utu sai suka yi farin ciki da ilimin su da duniya a ah, ai su ba ruwan su da addini sun su gaba ko za su yi addini ya iya kwamfuta na zai sallar ma haka suka ɗauka. farhu bima utu ce. yayin da suka yi haka akhazahum Allah bi dhunubihim sai Allah ya tanke su sanadiyyar zunubansu wa ma kana lahum min Allah min waq ba su da wanda zai iya ba su kariya ba Allah ba wala halat amwaluhum wa auladuhum bainahum wa su da yawan dangi bai isa ya zama katangar karfe tsakanin su da azabar ubangiji ba haka Allah ya tsaye da su dogon tafsirin da ibn kasir kenan haka imam al-qurtubi tun kafin ibn kasir haka ya fassara ayar haka duk malamai suka fassara ta sai ga shi duka bai fi shekara ɗaya ba wani mutum ya gabatar da tambaya a sashen hausa na bbc wai wannan dalar da aka yi ta manya-manyan duwatsu ta kasar Misra pyramid din nan da fir'aunonin da suka yi yaya aka yi aka yi ta masana tarihi na turai suke ba da bayani suka ce to dai wannan dalar a shirya duwatsu haka ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya kowane dutse wajen mutum ɗari ne za su iya ɗaukar sa in ma sun iya ɗin kenan amma a ɗora ɗaya kan ɗaya har da ƙarshe a kai ɗaya kan suka ce to ko dai an yi waɗansu mutane ƙarfi masu tsananin ƙarfi ne a da sun fi na yanzu shi sa suka jera su ko kuma sun yi amfani da wata na'ura wadda ci gaban yau bai kai gare ta ba har yanzu bincike bai kai gare ta ba kaji ba wa shahida shahidun min aliya shi yasa duk abin da kake da shi na ilimi duk abin da kake na rayuwa ko kana kasuwanci ko kana siyasa ko kana boko wallahi duk baka yi addini ba ka yi hasara ba ta kanka lokaci kake yayin da manzanni suka zo da hujjoji daga sama su yan bogon da sai suka ce ai su suna kere kere me kuma sai an faɗa musu ya za su zo na abin nan me za su ya kuma sai an ce musu ku yi kaza ku yi kaza yan bogon da kenan masu iya kiran da kenan saboda suna da fasaha ko suna da kasuwanci ko suna da wata dabara ta zamani sai suka wadatu falan ma ja'atu rusuluhum bil bayinati farihu bima indahum min al-ilm sai suka wadata da abin da ke wurin su da ilimi Allah ya ce wa haqa bihim ma kanu bihi yastazilun da haka idan kana son albarka a rayuwa albarka ta mamaye ka ta mamaye gidanka zuriyar ka ƴaƴanka har jikoki ma su samu ya zanto duk bokonka kana rike da addini duk siyasar ka kana rike da addini duk kasuwancin ka da zafin nema da noma kuma kana rike da addini nema noma kowa ba haka nema da noma da kasuwanci da addini ba to ba zai yi albarka ba inda muke kuskure sai mu dauki duniya mu kyale ko ko mu dauki lahira mu kyale wannan duk kuskure ne haka wani sahabi yace yace duk wanda ka baya cikin addini ka rike duniya kadai ba ruwanka da lahira baya cikin addini kuma ka zo ka rike lahira ita kadai kiyamul laili sallah zikiri amma baka da rufa a kasuwa kullum tarbiya hannu baka da rufa kai ba kafinta ba kai haka dai kake zaune a gari kawai wannan ba addini bane ba yaudaran kai ne kawai duk addinin ka kai annabi dawud kila yake wa alanna lahu alhadid ani mulsa bi zati muqaddas fi duk addinin ka kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam kiwon dabbobi ya rinka yi aka rinka biyan sa sallallahu alaihi wa sallam ka kai Umar dan Khattab dan kasuwa ne ka kai Usman ka kai Ali bin Abi Talib da haka duk yadda zaka yi addini sai ka hada shi sana'a sana'a sai ka hada da addini kuskure ne ka tsaya kai ta bara kana cin kamzo kuma kai ba za ka yi sana'a ba kuskure ne kuma ka zo ka nemi duniya kawai kai ta neman duniya ko ba za ka hada da addini ba dole sai ka hada guda biyu sai an samu tawazu a tsakaninsu. وما كان الله ليظلمهم لدي الله بيزنتو ميزالين تسنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إيدي كاونا سكة تسنا ذلك ذلك ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بما يستهزئون Sun makana كان matallazi na Asa'u, sannan sai ƙarshen waɗanda suke mugunyar aiki ya zanto as-su'a shine hukuma daga Allah ko azaba daga Allah saboda mai an kazzabu bi ayatillah dan sun kare ta ayoyin Allah wa kanu biha yastahzi'un sun kasance suna izgili da ayoyin Allah in sun ga mai addini sai su kalle shi a rene sai su rena shi an ga ustazu ana masa dariya kenan الله يرزق الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله يبدأ الخلق في التي كفالر حلتا يسامت إذا دقباب ثم يعيده سنن يقومر إذا كرو نبيو يبوس ريزك انت بايا متوى كنن ثم إليه ترجعون sannan ya zuwa gare shi ne kuma za a mayar da ku gobe kiyama يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم ويوم تقوم الساعة رانا لكياما ذات فيها يبلس المجرمون wato ainihin almujrimuna kafirai yublis wato ainihin za a tabar da su ko ka ce za su ɗebe tsammani daga rahama domin al-iblas yana zuwa da ma'anan al-ya'ad ɗebe tsammani daga rahama yana zuwa da ma'anan al-ibtiab wato samun kai cikin damuwa wa yawma taqumu sa'at ranan da kiyama za ta tsaya yubulisul mujrimun kafare sai sun ɗebe tsammani ma daga rahamar ubangiji dan za su ga cewa lalle an sa su wuta in ko sun shiga sun san za su dawama ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء da dai ba su da wani mai ceton su cikin waɗanda da suke riyawa a duniya su ne kishiyoyin Allah wa kanu bi shurakaihim kafirin su da kansu za su kafirce ma waɗannan kishiyoyin da suka sanya ma Allah a nan duniya idan an tashi ranar tashin kama yawmul kafirin wanda ya riki wani sai wannan din ya bijire masa shi ma kuma ya bijire masa haka za su kasance ranar da take sallati ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحفرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون ويوم تقوم الساعة رانا لقيامة ذات سيا يوم إذن يتفرقون لوكة متاني ذات روبا كين المكش ذات ربو لجنة wannan yayi nan wannan yayi shine imam qatada ke cewa furqatun ma ba da istima'un abada rabuwar da babu sake haduwa har abada wata irin rabuwa ce ga bayanin ta nan fa amma allazina amanu wa amilu salihat amma waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari fa hum fi rawdatin yuhbarun fi rawdatin suna cikin wani dausayi, rawda wato dausayi wuri mai lambu da shukoki da ruwa a cikin shine rawda ما روضة من رياض الحزن مغصبة خضراء جاد عليها مسبل حقل wato rauda kenan suna cikin wani dausayi yuhbarun ana faranta musu rai imam qatada yace yuhbarun bi ma'ana yun'amuna ana ni'imtar da su daga alhabratu ne ko alhabru idan muka ce alhabratu a rabbi shine as idan muka ce al-habr kuma shine dai kuma al-furur as-surur wal farah kenan wa hum fi rawdatin yuhbarun ana faranta musu rai kenan wa amma allazina kafaru wa kadzabu bi ayati amma wadanda suka kafirce suka karita ayoyin mu wa liqa'il akhirah suka kafirce ma haduwa da Allah ranar tashin kiyama fa ulaika fil azab muhdarun to irin waɗannan za a halarto da su ne cikin azaba to kaga ai an riga an rabu kenan waɗannan sun yi san. waɗancan sun shi ne babu kaza da ke cewa rabuwar da har abada babu a zuwa ke. domin waɗannan sun yi sama waɗannan sun yi ƙasa sun yi sama 'yan aljanna kenan dan so fi illiyin wa ma adraka ma illiyu da kitabun marfu yajhaduhu al-muqarrabun inna al-abrar lafi na'im ala al-ara'iki yanzurun waɗannan kuma sun yi ƙasa fi sittin wa ma adraka ma sittin kaga an tafi sai kenan sai illa ma sha Allah shi ne ya tafarraku ne kenan shi ne yawma idzin yasaddaqun kamar arba kenan an fahimta ko فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تزيون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون التي فسبحان الله تركي يا تبتم الله حين تمسون لوكة دكتي كي ويما وحين تصبحون لوكة دكتي شجاسا ينصافيا فو لوكة صافيا wa alhamdu hamdu fis samawati wal ardi gare shi ne godiya ke tabbata a sama da kasa. ma'ana babu wanda yake cancantar yabo a kasa, ko ya cancanci yabo a sama sai Allah ji kadai ba shi da abokin tarayya wa ashiyan haka a lokacin yammaci wa hina tuzhirun haka kuma lokacin da kuke kaiwa lokacin azhar Abdullahi dan Abbas yace wannan aya a fakaice kamar tana horo ne da cewa ku yi salloli guda biyar a yi ce fa subhanallahi tasbihi anan gure shi ne sallah dan tasbihi yana zuwa da ma'anar sallah a cikin alkur'ani da gina fa subhanallahi ma'ana ku yi sallah ga Allah hina tunsuna lokacin da kuka kai yammaci wato faduwar rana kenan ita ce magariba da isha'i wa hina tusbihuna da lokacin da kuka kai safiya ita ce sallan alfajr ko lokacin sallar asbahi an gane ku وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا kuma ku yi sallah bayan rana ta yi sanyi likis da aswahi na tuzhiruna ku yi sallah lokacin da rana ke ganiyar zabinta lokacin azhar kenan salloli guda nan kenan haka kula da abu dalibi daga makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka wannan aya ta waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a wannan aya tana kuɗaitar da mu ne yawan tasbih wato mu yi tasbihi a waɗannan lokutan tasbihin sabi tasbihin yamma tasbihin kaza suka ce ai ga nan wa tasbihi bi amri rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il layli fasabbih wa atraf an-nahari la'allaka tarda wa min al-layli fasabbihu wa idbar as-sujud wa sami yawmi ila al-madad bi makanin qaribin yawmi yasma'una sayati al-hamd wa shams da sauransu suka ce tasbihi ne ko mu ce tasbihi ne fasara ta yi in mun ce sallah ne ma ko fasara ta yi da fasara ce tasbihi da wanda ta ce sallah ba ta cin karo da juna domin tasbihi wani bangare ne na sallah ita kuma sallah ta kunshi tasbihi saboda haka duk abu ne an gane ko sai dai wata gwaninta fasara da waɗansu malaman tafsiri suka yi suka ce ubangiji ya ce fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun ma'anarsa wa ajiyan wa hina tuzhirun wannan jumlar wa lahul hamdu fis samawati wal ardi jumla ce ifradiyya ba ta da alaka da wancan. kun gane da kyau asalin zanti wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa ajiyan wa hina tuzhirun amma wa lahul hamdu fis samawati wal ardi jumla ifradiyya la mahalla laha min al-i'rab duk wanda suke karanta nawo sun san me ake nufi da jumla itiradiyya a asalin zance babu ita ka kawo ta dan a nuna cancantar Allah wajen godiya da yabo banda tasbihi ma yana bukatar ku gode masa ya Allah ti yukhrijul hayya min al mayyit shi Allah shi ke fitar da rayayye daga cikin matacce wa yukhrijul mayyita min al hayy kuma shi ke fitar da matacce daga cikin rayayye wa yarda ba'da mautiha kuma shi ne ke rayar da kasa bayan mutuwarta mutuwar kasa ne bushewa da kekacewa bayan yankewar ruwan sama sai Allah ya rayar da ita ta hanyar saukar da ruwan sama da fitar da tsirrai da lalace wa kazalika tukhrajun kamar haka ne kuma za a fito da ku daga cikin kaburbura ranar tashin kiyama irin yadda ko ga kasa ta mutu da rani Da mana ta yi an rayar da ita to haka kuma kuke mutuwa a duniya lahira ta zo kuma Allah ya ku. wa kazalika tukhrajun irin haka ne za a farfado da ku lalace wa min ayati an khalaqakum من صراط ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته ينادي بسكين قايو ين الله دليل نون كمال القدرة سا لكما زرتت سيكون أن خلقكم سوايا هل من تراب لبكي تفسير من صلصال من حمج مسنون daga sabo ko yumbu wanda yake wato ainihin har ya canja daga shi Allah ya halitta annabi Adam alaihi salam kadar duniya din nan yadda ta sha bamban wata ja wata fara wata baka wata turariya mai karfi wata dizar yaki ko sahara wata kuma duwatsu to kowace kasa haka aka taro ta kamar da manzon Allah ya bayani cikin hadisin Abu Dawud da Imam Tirmidhi haka aka taro kala kalar kasar duniya aka kwaba ta da ruwa aka halitta annabi adam alaihi salam shi yasa ƴaƴan da ya haifa suka zanto su ma sun sha bamban ta fuskar kala kala wani fari wani baki wani farin fata wani bakin fata kuma suka sha bamban wajen halayya wani mai karfi wani rago kamar yadda wani wurin kasar dizar ce wani kuma dutse ne mai fuki wani kuma mai hakuri wani mai kaza wani mai kaza haka manzon Allah ya bayani wa min ayat wannan ayoyi ne da Allah dake nuna gonintar ikonsa an kun min turabi farkon halittar ku ta farko shine annabi adam an halitti da kasa thumma idza antum sai gashi ku ya'yansa da kuka biyo baya kun zama basharun yan adam mutane dan tashiruna kuna kai kawo a cikin duniya ko dan tashiruna kuna yaduwa wadansu suna zaune a Najeriya wadansu suna Libya wadansu suna Pakistan haka Allah ya rabawa kowa gurbin zama waɗansu a ƙauye waɗansu a birni waɗansu a tsakiyar sahara waɗansu a gabar teku waɗansu a kulmi waɗansu a sabana kowa an raba masa wurin zamansa sun bai za an tun basarun kanta su ne ya lafi wani aya an falafa na kun min an kudikun azuwajen litan kunu idan ga wata adabai na kunu. مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته ينا دقتكين آيو يوم بنجي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يهل التماتا دقون بنجري نتكم matar farko an halitte ta daga jikin namijin farko matar farko a duniya ita ce Hauwa. an halitta ta daga annabi Adam alaihi salam kamar yadda hadisi ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an halitta ta daga kashin hakarkarin sa shi yasa manzon Allah ke cewa fastausu bin nisa'i khaira ku yi hakurin zama da mata ku rinka wa juna wasiya cewa ayi hakuri a yi wa mata alkhairi yace fa innahunna khuliqna min ziba min zila an halitta su daga wa hakarkari kashin haƙarƙari kuma inda ya fi ko ina karkata shi ne saman sa yace fa in zahabtu tuqimahu kasarta in dai kace sai ka miƙar da wannan kashin sai ka kare shi yace wa in taraktahu fa huwa lam yazal a'waj dan ko ka kyale shi na nan a karkace to haka ba ta take ba da yanda za a yi dari bisa dari ta biya muka bukatar ka za ta yi ma kirki kuma za ta yi ma abun tsiya duk sarautar ka duk malintar ka duk kudin ka babu yanda ka iya a duniya haka take sunanta mace in kana son wani hali ba wannan ba to sai ta zama ba mace ba kuma kai ba za ka iya canja ta ba zama ba mace ba shine wani ke cewa hiya tilahul awjab ladda tuqimuha ala inna taqwim as-sulu' inkisaruha تجمع تجمع ضعفا واقتدارا على الفتى أليس عجيبا ضعفها واقتدارها؟ يجي يجي ديك الكتفير ba za ka iya mikar da ita ba in ko kace za ka mikar da ita sai dai ka karya yace yo ai abun mamaki ne a ce mutum ya zama mai karfi kuma ya zama rabo lokaci guda bai zai zama abun mamaki ba ta zama karkatacciya ta zama mai kakkiya lokaci guda zai yi ta zama karkatacciya ta zama mai kakkiya to shi ne sai ku yi hakuri ke yana daga cikin ayoyinsa ya halitta mata daga jikinku kunu ilaiha domin ku samu natsuwa da su babu yadda za a yi ku iya nutsuwa a gari ko a birni in ba ku da iyali in ba ku da gida wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kuma ubangiji ya sanya kauna da jin kai a tsakanin wato kauna jin kai su suke tabbatar da rayuwa ta auratayya mace ta zanto mai jin kai ga miji miji kuma ya zanto mai jin kai ga mata bayan dama can an gina auren akan soyayya lokacin da ake soyayya akan titi wannan babu rahama ba jin kai a ciki sai an zo gida kuma za a zo a koyi rahama a koyi dindin amma can gudun soyayya kawai ake ka ganta cikin wani halin da ba ka son ta ganka a kishiyar wannan halin kai ma in zaka je zance za ta fito cikin wani halin da ba ta so ka ganta a kishiyar wannan halin lokacin duk ba gaskiya kuke ba duk ƙarya kuke za ka yi alar riga ka zo ka wanke tufafi ka yi guga ka zo ita ma za ta tsaya jikin miro kafin ka zo ka yi minti talatin tana ado amma a zo gida ka gani bayan ta samu wata bakwai za ka rinka yin ado haka za a ganta kamar an tara kayan wanki ku ka da ita kawai ga ba gaske ba ne wani ba gaske ba ne wani wanda take gaske ce wanda za ta dore ke ma in gaske ne mijin gaske ne bayan ka auri mace ai tana san ado garin kai mata ado Abdullahi dan Abbas ya dawo daga tafiya zai shiga gida sai ga ya tsaya yayi ado yana gyara gashin kansa yana gyara gemunsa yana aka ce ba gida za ta shiga ba da al'ada mutane sun za fita suke ado sai ce so nake in yi wa iyali na ado idan nake so su yi min ado to kai ma dole sai kana mata ado ce sai kana kaza kana kaza kana kaza haka ita ma kuma sai ka samu mata kayan ado ke ma sai kina ado in ba haka ba sai a kwace miki miji da haka dole sai kin tsaya tsayin da kake iya ado ki iya komai da komai lidan dan wannan shine sukunin zuciya din da Allah ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ku tufafi ne gare su su ma tufafi ne gare ku ma'ana ku ne za ku katangance matan ku hana su sha'awar waɗansu mazan ma'ana ku mata ku za ku katangance mazan ku hana mazan ku sha'awar waɗansu matan aure yaushe za ki haka in baki tsafta in baki rikici in baki da ladabi in baki da biyayya in kullum kamun dinki shine babu ka san wata matar ka shigo babu za ka fita babu tana barci babu kaza babu kaza ita kamun dinta a duniya kalmar babu ce kawai ba ta san wani lokaci ya kamata ma ta ce maka babu to irin wannan sai da za ka je gidan ma gaban kai faduwa ki dan gani kake da tayi magana zaka ce babu kaza to dole sai kin zanto mai ladabi iya tsari kin zanto abin za zaki faɗa mijinki na bukatun gida ki zaɓi lokaci da ya fi dacewa ki faɗa masa ba a kowane lokaci zaki tambaye bukatun ki ba sai lokacin da ya fi dacewa kuma yanzu to kina kaunarsa kuma kina kaunar ƴaƴansa sawan ƴaƴansa wanda kuka haifa tare ko ƴaƴan kike ma wanda ba kike haifa ba duk ƴaƴansa ne daga jikinsa suka fito yana son su amma yaya za a yi ya fahimci kina son shi bayan ba kaunar ƴaƴansa kawai dan kuna kishi da mahaifansa ta yaya za a yi ya fahimci kina son shi alhali kuma ba girma girmama mahaifansa duk wannan ba zai fahimci wannan ta yaya za a yi ya fahimci kina son shi har halin kullum kina faɗa da kishiya kina rigima ko tayarwa da miji hankali ya rasa inda zai sa kansa a je sallah an yi raka a uku yana zamanin biyu akai tashin hankali yana da yawa mutuka kwarai da saboda haka mata sai kun ji tsoron Allah sai kun kiyaye ko maza ma ji tsoron Allah kowa kiyaye wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun lalle a cikin abin da aka ambata la ayat akwai ayoyi liqawmin yatafakkarun ga mutanen da suke tuntunci ne game da lamarin ubangiji sai Allah ya wa min ayati خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات ومن آياته yana daga cikin ayoyin Ubangiji da ke nuna kamalar ikonsa. خلق السماوات والأرض halittar sammai da ƙasa wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum da sassafawar harsunan wannan yana kanuru wannan yana hausa wannan yana fulatanci wannan na yarbanci ko indiyanci wa alwanikum da sabawar kuma launin fatar wancan fari wancan baki wancan wankan tarwada inna fi zalika lalle a cikin hakan la ayati akwai ayoyi da ke magidi lil alimin amma ga masana a wata kira'a lil alami da dukkan halittu dan adam da kuma aljan sai wa min ayati manamukum bil layli wan nahari إن في ذلك لآيات ومن آياته ينا daga cikin ayoyin ubangiji منامكم بالليل layli farki da kuke yi da daddare idan yanzu kana farki sai ka rasa waya ya barci ki a ina mazaunin barci ke cikin dan adam babu wanda sai inda yake wan nahar da kuma in wani lokacin za ku iya barkin kuma da rana wabti da'ukum min fadli da kuma yadda kuke neman abincin ku duk wannan ayoyin ubangiji wa huwa allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari thumma yab'athukum fihi liyuqda ajrun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun duk ayoyi ne na ubangiji inna fi zalika lalle a cikin haka ayatin akwai ayoyi li qaumin yasma'un ga mutanen da suke sauraron qur'ani ko hadisan manzon Allah wa min ayatihi يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ ويحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن هينا قالوا إن الله تعالى يريكم البرق خوفا وطمعا سكتي أنا قدر أنا أنا أن يريكم البرق ينا لبتكين قالوا ayoyinsa cewa ينا yana nuna البرق albark ita walƙiya idan ta yi walai khawfan dan tsoratarwa wa tama'an ko dan kwadaitar shine imamu kata da yake cewa khawfan lil musafir wa tama'an lil muqim dukkan wanda yake bayan gari yana kan doki ko jaki aka yi walƙiya sa na faɗi hankalinsa na tashi kan ruwa ya take. duk wanda yake gida yake cikin tashi yake cikin rumfa wurin fakewa idan ya ga an yi walƙiya kuma yana fatan ruwa ya sauka ko ba haka bane ba shine khawfan wa tama'a ubangiji ala na kaddara zuwan walkiya dan razanarwa ko domin kwadai kasuwa waɗansu malaman suka ce dan razanarwa saboda kuna jin tsoron kar ta zanto tsawa ce za ta sauka ko kuma domin kwadaitarwa saboda kuna tsammanin saukar ruwan sama duk ce ma'ana tana komawa daya wa yuhyi al-ardu ba'da mawtiha kuma haka ne wa yunzilu minas sama'i ma'an kuma yana saukar da ruwa daga sama fa yuhyi bi al-ardu ba'da mawtiha sai rayar da kasa bayan mutuwar ta da shi wannan ruwa إن في ذلك الآيات اللي أتكي هكا آيوي لقوم يعجلون كلا نسكي هنكل في القرآن ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمر ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون ومن آياته ينا لكتكين آيو ينسى أن تقوم السماء والأرض بأمر سما لقد سنة سيد إذن الله shine yake inna Allah yumsiku samawati wal an Allah ke rike da sammai da kasa dan kasu rushe kasu kauce daga inda suke wala in zalata inda za su kau daga matsugunin ko gurbin da suke wala in zalata in amsaka huma min ahadi min ba'di ai ba wanda yake rike su kuma sai shi ne kuma yake wa yumsiku samaa an taqa ala al-ardi shine ke rike da sama dan kar ta fado akan kasa illa bi iznihi sai fa in yayi izini ko ya ga dama inna allaha bin nas da rahim lalle allah ta'ala mai jin kai ne da mutane shine wa min ayatihi yana daga cikin ayoyinsa an taquma as-sama'u wal ardu sama da kasa suna tsaye da izininsa da umarninsa da kudurarsa idan Umar dan Khattab ya so rantsuwa sai ce wallazi taqumu samau wal ardu bi amri eh, da wanda sama da kasa suna tsaye ne da izininsa sannan idan ya so yayi kiran ku wani kira da ku daga cikin kasa idza antum takhrujun nan ta ke sai ga shi kuna fitowa shine ranar tashin kiyama yau bai da hukum fa tasjibuna bi hamdi ranar da zai kiraye ku sai ku ansa ba za ku iya ba ba za ku iya cewa ba haka ba wa tazunnuna illa bistum illa qalila sai ku yi tsammanin ko minti biyar ne ma muka yi a kabari ko ma manta duk tsawon rayuwar sai ka dauka minti biyar ne